بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لبعض يواري سوآتكم يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل مر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومخلفيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah madawacin sarki da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da roƙon Allah madawacin sarki shi rahama ga malumin sunna wannan munasaba ta haduwa a wannan gari na zambeji a cikin karamar hukumar maryama a cikin masarautar gwandu a jihar kebbi mun nan domin taya waɗannan an gaye guda uku murna na cewa allah ya ba su nasara ta aure kuma sun gayyato mu a taya su murna da roƙon Allah ya ba su a ɗaya ba Allah ya sa alkhairi cikin wannan aure Allah ya kore shi ranar zama tsakanin su babu shakka sunan manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam idan an gayyaci ɗayan ku zuwa walima ya addu'a ga ma'aura wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya sunanta mana wannan lokacin da annabi ya ga abdurrahman bin auf ya yi aure ya ganka da tsalli da alama cewa akwai an ganci ya ce mahayam ya abdurrahman ya ce ya manzon Allah na ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awlin baraka Allah lak awlin walau sha Allah shi albarka gare ka kai wani makura da akuya wannan sai ya zama sunna mai gudana tun daga manzon Allah har sahabbansa har yau don haka mun zo a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu zalatin bid'a wa iqamatu suna. asasawa a Sheikh Isma'il Ibn Zakariya wanda ke jagoranta ta hira a yau a Sheikh ya jingir muna roƙon Allah shi wa malam rahama Allah ji kan malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kan malaman jihadi na wannan ƙasa shi Usman bin Furuwe da ɗanansa shi wa Abdullahi da ɗansu malam Muhammadu Bello da abokan aikin su mara Abdulsalam na Gimbala. waɗanda bayi na Ubangiji Allah shi musu rahama muna roƙon Allah ya ji kan mahaifanmu gwamnatin malamai ta ƙasa Allah shi mai jagora ya aza shi bisa ga hanya wadda za ta kulle gudar hajiran aljanna jama'a kamar na ambata zamunan tare da kuwa? kuma na isi malam musa yana karatu bayan malam umar suleiman ya au. duka waɗannan bayan allah karatunsu ya ƙare akan abin da shafi tauri saboda haka mun san tauhidi shine babban gimshiki da iya rayuwa kuma duk abin da mutum ya yi in babu tauhidi to bai babu ko abin da duk aikin sa ba za a karbe shi ba don haka ina kira zuwa gare ni mu sanci Allah mu tsayar da Allah da bauta sannan kuma ga mu mun zo kamar yadda na faɗa amma munasabar mu walima ce ta aure aure mun san suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma rajiba an sunnati falaysa min duk wanda ya kyama daga sunna ta musamman ta aure to bi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci shi ya aure kuma ya yi kuma da sallallahu da wasallam Allah ya umarci mu ka amsar duk abinda manzon Allah ya zo da shi ya muriƙi shi hannu zo to akwai aya وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma musulmi wa ma atakum ar-rasul duk abinda da manzon Allah ya zo muku da shi ya ku karbi shi hannu wa ma na'akum an duk abin annabi ya hane ku daga garai fanta hutu kuhanu ma'ana kutuku wurin hanwa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa da makine ne mai girma annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljanna wa yub'idukum 'anil nar illa amartukum bihi wallazi nafsi biyadi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nar wa yubaidukum 'anil janna illa nahaytukum 'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take ga hannunsa wane ne rayuwar annabi take ga hannunsa shine Allah a nan nassi idan ya zo za a fassara shi a kan wada yake ko kuma a yi tawilinsa tawili sahihi shekara abdullahi bin kodowai yana cewa mufawuli na au mu'awwalin kal'awwali na au kalahini ma kana min hairin wa sharrin minhu yaksuru gairu shirku fa ko kai tawilin sa ko kuwa dai shi wanda yake wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda ne naki ga hannunsa wallahi ban bar wani abu ba ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba yuqarribukum wanda ke kusantar da ku ila aljanna zuwa ga aljanna wa yubaidukum ya nisantar da ku anin nari ga gaban wuta illa amartukum bi sira wa shi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba yubaidukum anin nar wanda ke nisa yubaidukum anil janna wa yuqarribukum ila an-nar wanda zai zai nisantar da ku daga aljanna ya kusanta da ku ga wuta illa na haifu ma sai na hali gure shi a nan ɗan adam ba ka da hujja ba ka da wani dalili in kai aiki da zai kai ga wuta nan sallallahu alaihi wasallama ya karkari da kai abinda duk zai kai ka aljanna annabi ya ma bayani abin da duk zai kai ka wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma bayani kuma ya halika. anan Allah madawacin sarki ya usu manzo ya usu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana matsayin umurnin manzo kuma matsayin ne Allah don haka aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yake fuqaha islam sun kasa shi gida biyar aure na iya zama wajibi ga wani ya zama sunna ga wani ya zama mustahabi ga wani ya zama mandubi ga wani arme na iya zama makaruhi ga wani yana iya zama haramun wani saboda haka a nan ƙarƙashin kashi biyar ya kasu shidda don haka allah madawacin sarki a alƙur'ani abinda yake fada ya ku taron matasa ya ku taron da tibai allah madawacin sarki yana cewa fanki huma na balakum فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أولا آية Allah madaukin sarki ya buɗe muna gada ya ce huma mata ba na kumminan nisa ya ku taron mawasan su yi aure ku aure abin da ya muku daɗi na mata mata ba ba a kan mutlakan take ba huma mata ba na kumminan nisa ya ku taron bai ya ku taron samari matasa ku aure abin da ya muku daɗi na mata ko aure abin da ya muku daɗi na mata bai halatta muku matan duniya duka ba akwai waɗanda an ka hassace an ka keɓance ba ku iya aurensu a hali kuma nasi yana cewa abin da ya muku daɗi kamin mu ci gaba da fassara wannan aya ai akwai aya da Allah ya wannan aya kai ne yace hurrimat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما madawacin sarki ya yi magana a wannan aya bayan an ce fanki ma da ba sannan Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku wurin wayan nan ba muna ba muna wajen karatun usulu ba muna wajen karatun shari'a domin an ce an haramta ma ɗa'uwa ta yi almuradu hina annika kai da uwarka Allah ya haramta maka aure ta ko da ta gaba ka da matar da kasu suna ne ta. to za kani ka tara ma yawa amma ai da Allah ya halatta mai su nonon dai ashe ba kowace gangan jikin da an ka hada ba abinda Allah ya haramta ga da auren dai a gangara aka haramta diya mata aka haramta ɗiyan ɗiya aka haramta ɗiyan ƴan uwa aka haramta ƴan uwa shi ƙiƙai ko abai ko umai aka hana haɗa wance da wance tsakaninsu su yi kishi yariya da gwagwanta ba ka aurensu ka auro gwaggwanta tana gunka sai ka auro yawanta ko ya kananta su zama matanka duka an haramta amma wannan haramci ba mu'abbadi bane mu'akkadi na kan na to anan waɗanda an haramta dai akwai na nasaba akwai na raba'a waɗanda aka sha mun maguda akwai waɗanda kuma ƴan uwanta ka haramta su akwai waɗanda kuma sarakuta ta haramta su to amma abin da ya riga ya da can kamin musulunci kamin hannu to Allah ya yaki to amma in akwai su a suke su hukuma sai ta shiga ta yi fasin wannan abin a nan fanki huma ɗa ba ashe kenan ya nuna ba kowace mata ba uwa har ƙarshen tushe a ranga ɗaya ɗiya waɗansu falko ta yi ƙasa jikanya jikanya ta taɓa kunne a ramce ga gangar wannan da da yana wannan banki ma ɗa ba an gwada kenan ba mutlakan bai. to amma Allah ya halatta muku aure masana kana ya auren mata daya biyu wa kula kuna ya auren daya biyu uku wa ruba kuna ya auren hudu amma sabanin fassara karkata su mulhidai cewa masana biyu so biyu wa kula uku so uku wa ruba hudu so hudu shirin da bakwai kenan to don kai irin wannan fasara yau a ƙa'idar musulunci to kai jini ga yarata a nan ƙasa aka wa malamin taguwa hukunci akan dandarewa ga irin wannan fasara sarki musulmi muhammadu bello sa aka yarka shi saboda haka ashe kenan anan ba ka auri mata biyu so du, uku so uku hudu so hudu ba ko mata biyar ka aura hukuncinka a yi mara jamu don kai mazinaci ne don haka ashe kenan na anan aure suna ne amma akwai hukuncen hukuncen da auwa jibai cikinsa to duk can gada an ga ce ku aura kana iya ƙarmen ɗaya in ba ta ishe ka ba ƙara ta zan biyu in ba ta zama ƙara ta zan uku in ba ta ishe ka ba ƙara ta zama huru. amma matan sunna ga musulmi to iyaka suke sai kwarkwara lokacin akwai bayi to amma duk da haka wa in khiftum Allah ta'dilu idan kuka yi tsoron idan kuka wuce mata guda kuka kara ta biyu ba ku yi adalci matsayinka na musulmi mai son shi adalci ka zama adili to ku tsaya guda wa idan ku tsaya guda kada ka yi du ka zama azalumi ba in kuntum Allah adilu ko wahidatan aw ma malakat maluku ko ma mata wadda a kiya ba ka iya tsara haƙinta to ka auka abin da ka sayo goya ita da ya zan babu wani haƙi gare ta irin da yaya amma lokacin akwai bayi saboda haka ashe kenan anan ya kamata mu dubi cikin wata ayat mu dubi cikin wata ayat musan aure abu na wanda yake muhimmi kuma ana aure domin ta naso samun yaya domin da aure aka samun gidan iyali kuma duk ɗan da ya zo ta aure zai taka da ƙarfi yan an ce huranun da fulani wannan da an ce huranun bin fulani zai taka da ƙarfi ya sai na ruwa amma ya an ce fulan bin fulanaka bai da bai da uba to zai shiga uluwa saboda haka ashe kenan aure babban aure anan ina kira zuwa ga matasa masu jini a jika da sauran lutsi masu ƙarfi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mashar shabab manista da fari yadda zawace ya ku taron matasa ba wai ana nuhin matasa kawai ba ana nuhin maza misa hadisi ya zo da wannan domin a cikin al'umma matasa sun yawa ya ma'ashar shabab manista da'a min kumul ba'ata fare ta zawar to ashe inda matasa ɗaya za a kira ba a kiran manista da'a min kumul ba'ata menene ba'a ba'a abinda ake kira ba'a mutum ya zai yana da kuɗin da zai biya sadaki sannan yana da wurin shiga sannan yana iya ɗauka ɗawainiyar matar sannan kuma yana iya biya ma mata bukata waɗanda su ne ba'a ɗai cikin waɗannan in babu to babu ba'a don haka mai shehu khalil yake cewa nujiba ne muhtajin zi uhbatin nisa hadisi an so ga ma'abuci bukata zi uhbatin ma'abuci tattali nika a bikirin armin budurwa la'abat saboda haka ashe kenan anan مثل وانن لأنهن أخوف أقواها أروح أحواها وأنشك للرجل سبت هكا إمام هاليد بن إسحاق أي وانا مقالا أنا إنا كرا زواقا dottibai da su matasa samari a yi ƙoƙari a raya sunar manzon Allah sallallahu Alaihi sallama da yin aure domin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama yana da bukata da a yawaitar da aure ba abin da annabi ke karfasar da shi ya yi nishaɗi a kansa illa ya ga mutane sun hito daga matsalar aure wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi in gaske cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana jarabi da sahabbansa sai ga an ya ta taso masa ta mata da yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sai tarbe su yace antum min habbin na filai ku ne mahi soyuwar mutane zuwa garan missa domin sun hito daga matsala ta aure ya karbe su wannan ya nuna matsala aure matsala ta babba musamman wurin bukatuwa wajen addini da kuma ɗabi'un jama'a a nan abin da ake bukata gare ka wurin aure ana aure don abubuwa hudu ana aure don kyawun mace ana yi don nasabar mace ana yi don kuma wato karfashin mace na cewa tana da dukiya ana yi don addini waɗanda hudu gaba ɗai ɗabi'an mutane na auren mata don su wani in ka gaya aure ba buƙatar auren gare duka ba a ya kuɗa gidan da yake gani yana iya samu wata babba kujera wani yana iya aure in ka ga ya kutsa wannan wurin a ya kutsa don yana ganin kamar wani abu na iya kawo ga hannu ne na dukiya wani ya kutsa ya aure domin wannan matar da aura tana ba shawa wani kuma ya kutsa ya aure domin addinin wannan matar da ya Mamman ala sallallahu Alaihi wasallama ce to kai mai aure, fashar da za ta din walau bayyana ko da hannuwanka za su nemi wani abu wanda kake ganin ka haƙari shi haƙarinka to a wuri ne ma addini a nan ina kira zuwa gare mu duk wanda zai aure to sa addini gaba bayan haka idan aka yi aure aka ƙare to matar da ka aura fa tana da haƙƙi Ka kamar yadda kai kana da haƙƙi kuma Allah ya raba haƙƙin kowa ya ba kowa na kaso kuma duk abin da ka sani abin da yake haƙƙi wallahi mas'ulan an abin tambaya na idan alƙiyama ta tsaya manzon rama sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ni dama duk inda yake so cikin matan sai kwana duk wanda yake so yanzu gare ta da dare yanzu turji man tasha minhun wa tuwi laika man tasha. Allah ya ba ni dama cikin matansa duk wanda yake bukata daga cikinta daga cikinsu Allah ya bayi ta duk wanda yake so ya taro da ita daga cikin Allah matansa Allah ya bayi dama amma irin ɗabi'u manzon Allah haka bai taɓa faruwa gare ba amma yana akan halacci ba kamar kai ba har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hadha qasmi fi ma Allah wannan shine na ga abin da mallaka shine rabon kwana na ya Allah kada ka zarge ni ga abin da kan mallaka ban mallaka ba anan ya gwada raba kwana ga mata wajibi na idan mutum na da mata guda ya an wata biyu to ya raba kwana tsakanin su wannan wajibi na ba zaɓi ne na ba ba za da suna Allah shi ya ba su wannan dama ta su don haka ke na nan adalci tsakanin raba kwana ya taso wajibi na Allah maɗaukin sarki alƙur'ani na ta idin اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما السلام عليكم ورحمة الله والله باو على ليك كلمة شيوا وفين دي أكل وعيك في يلا كاشي كاشي يلا بحمي ويا ما تري بارسا ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وكل ما شك فعنه يوفى لأصله والدين يسر الرلفة فسوى بكسال وسوى بمرجع أو بلد الماضر أو ما دارها saboda أقول akwai rabu kharij an al'umma abinda duk ya zama kunci ga al'umma ita shari'a ta ɗauki wannan wannan bawan Allah da an wanda aka wa aiki ya zama dalilin aikin da an kai kashi na bata mai jiki to kashi bai bata mai sallah sai lokacin da samu lahiya ya zan kashi na rafi gare shi to sannan na hukunci a wasu an yi rangwame duk abin da ya zan ya buwaya musulunci a rangon kashi kullum ma shakka ba an rufa yi kusuri والدين يسر جدفة addini abu na mai sauki a bisa tausayawa dalilin wannan aka yi rangwame ka sauki ka sami ta wasu kwamfarin ji da an ce injini ya taɓa wani nashi ko matsi ya taɓa wani a sallah bai sallah da sallah ta sayan ganta amma dalilin yana cikin wannan mu'amala musulunci ya dube ta wasu da a haka na tuwon mata mai sha da mamma duwar ta iya kawakawa kawa tana karewa wata rana sai ta yi da wani abu na daga yawo da musulunci ya yaye mata haka nan wanda adda kuraje ga jikinsa suna ruwa wani lokaci su fashe yana cikin sallah wani lokaci wajen sallah a gwamta wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته